to bismillahir rahmanir rahim a muna nan suratu a muna nan suratu a cikin wannan darasi na muna suratu da aya ta 281 muka kwana shekaran jiya ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani iza na daitun idza tadayantun bidain idan kun kai ciniki da bashi idan kun kai ciniki da abokin cinikin ku da bashi wato matsayin bashi ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali da abin ambato wato kun ka ambata wani lokaci kun ka ce ka biya zuwa lokaci kaza to fa ka rubuta a samu abin rubutu a rubuta wale ka tubbai na katibun bil adali shi ko mai rubutu tsakanin ku ya yi adalci ya rubuta da adalci kai ya ga ba ku san rubutu ba ya rubuta naira goma na kuɗi ya rubuta naira biyar ko ya rubuta naira goma sha biyar ya rage wa mai kaya kaya mai ko ya ƙara wa mai bashi yawan kuɗi kashi haka nan in an kai jayayya an ka ɗauko takarda sai a ga aisha biyar na kuma alhali goma na an kai ciniki to kashi haka nan wala ya baka tiba an yi katuba shi ko mai rubutu kashi rubutawa kama allamahu Allah kamar da Allah ya sanar da shi domin dori abin nan marubuta yan kaɗan na ne cikin ƙorishawa yan kaɗan na ne wanda ka iya rubutawa aka ce to shi wanda ya iya rubutu ya an biɗo shi kai ya ci bai rubutawa ya rubuta kama Allah Allah kama da Allah ya sanar da shi wannan baiwa ta rubutu wale ya katub ya rubuta Wale yamlil wala yamlil alaihi wala yamlil allazi alaihi alhaq shi ko wanda aka bi haƙi to shi imla'i abinda aka ce imla'i ya hore kafadi ana ana rubutawa kai ka ci bashi kai aka biya bashi naira goma to hode ko nawa aka bin ka mai rubutu ya rubuta ba wanda ka bin ka bashi ka hodi ba kai da aka bi bashi kai ka hodi sai a rubuta don ƙarin tabbas sai ka waɗi sai a rubuta sannan wale ya taƙi laha rabbahu kuma ya ji tsoron Allah Ubangiji ne shi mai rubutawa ya ji tsoron Allah Ubangiji ne shi mai bashin ya ji tsoron Allah Ubangiji ne wala ba baka ne wuce a kai ya rage ko ciki kai ya zan naira goma aka bi ne amma wajen rubutawa ya ce naira bakwai ko da rigima ka tasowa da shi da abokin jayayya ta yi ya ce ni naira goma na kadanka ya ce naira bakwai na ni ban yadda ba an ka ce to a ɗauko littafi a diwa ko da aka tawa a ga naira bakwai ake to tunda kuma ga naira bakwai haka nan to kashi haka nan kai ya rage haƙƙin mai haƙƙi ya hudu gaskiya ko nawa aka bi ne fa in kana ladhi alaihi alhaqqu safihan in ko wanda aka bi haƙƙin wato wanda ya ci bashin jahiliya bai san rubutu ba bai iya rubutu ba aw da ibon ko ko mai rauni na aw la yastadi wa an yumilla ko ko bai iya imla'i wato ya fadi bai iya fadi a rubuta to waliyun lil hu bil adl to wali ne ya imla'i da adalci wanda aw wali ne wato awa ne ko kane ne ko lauya ne ya to ya fadi kuɗin da a wane ya sai gonar da naira ta zayar ya sayi sai a rubuta ya to da wani ne wato lauya ne ya faɗi wata shidu shahidai ne min rijalikun kuma fukawa maza biyu masu shaida min rijalikun cikin mazajen domin matsala abin nan ba kowace matsala mace ka ba da abin nan aka bi dan mata shaida ba amma fa illam yakuna rajulaini to saboda lalura idan ba a samu maza biyu adilai ba farajulun to a samu namiji guda adili wa mar'atani a samu mace guda biyu adilai min mantar dauna mina shahada cikin shidodin da kun ka yadda da su wato musulmai abinda ya sa an ka mace guda ba ta yi sai dai mace biyu wato an ta dilla hidahuma zan in guda su kamance wato da shi da ihdahu mal ukhra budda wadda wata mance ba sai ta tuna ma su mata wato girin mantuwa ne shi yasa kuwa ganin suna yawan faɗa da maza ko ya ce ta ba abu kaza mancewa ta kai sai ta komai shi yasa sai ku ga ana ta faɗa da juna mata bagiran mantuwa ne to in guda ta mance sai guda ta tuna mata shi yasa an ka ce a samu mata biyu wala ya ba shuhada wa idan ma dubu su ko masu ba da shaida in an ka kire su kasu cewa mu zuwa ni ba sani ba kamar da kwa gani yanzu mutane na shawa ne ana neman ka ba da shaida ce ni ba sani ba wannan wahala ni ba kowa ita a'a shaida kashe domin in akwai shaida kana bin haƙƙi ga shaidan ka shi ya san kana bin haƙƙi ya ki zuwa ya ba da shaida kin zuwa ne halitta haram na karamin zunubi ne bai kafirta ba saura kaɗan don alkabira ne don na haƙƙin musulmi kana ji kana gani alkabira ne saboda haka wala ya ba shuhada wa iza ma dubi shedodi kar su ki zuwa in an kire su wala ta samu kakko kosa wato ko gaji an ta katubu kakko kosa ku ce ku ba ku rubuta bashin da aka bin ku ko bashin da kuka bi sagiran aw kabiran ko ƙarami na bashin ko babban kasa ku yadda ila a rubuta shi ila ajalin zuwa ga ajali ne zalikun a ƙasar inda lahiyan haka nan wato komi a rubuta shine mai adalci a wajen Allah wa aqawm ya yi kima da shahada ta ga shaida wa adana Allah ta tabu ya yi zama kusa da ba za ku yi shakka ba bai inda don rage matar taso an gaba ya daba an gaba ya daba sai a ce to ku bari a ɗauko littafin a gani mana ya ɗauko littafi sai ya ɗebe rikici sai duk a dawo ga abin da aka littafi to saboda haka ya ce wannan ya yi taimakawa Allah tartabu wato ba za ku yi shakka ba illa an ta kuna tijaratan hadiratan sai dai in kasuwancin ta kasance kasuwanci ce halattacciya tudiru na ha bai na kuna kasuwancin ta tsakanin ku to ba laisa alaikun junahun Allah ka tattu wato nan in ba ku rubuta ta ba ku da laifi wa shiru idza to muna da shaida muku ku kawa shaida in kun kai cinki tsakanin ku da juna ku kawa shaida idza tun in kun yi cinki tsakanin ku da juna wala yadar katibun kada a cuta wa marubuci a azamai lalurar da bai iyawa wala shahidun ka a ka a cutar da mai shaida a azamai lalurar da bai iyawa idan ka ce ta ya ta yi sakkwato ya baka shaida to ya mai tana da abinci yini ne na ranar ran shi ta rakani to ina abinci tana da abinci ne na ranar shi kan kudin mota dama ai ba ta an ce ka bashe su ba abinci ne dai kai mai tanadin lalurori ne kakka aza mai abin da bai yawa ka ci sai ya tafi kuma bai da kuɗin mota ko bai iya ɗauka wannan lalurar to kada a yi haka nan ka a cuta mai wayan tafalu in ko kuka aikata cutar da mai shaida kun ka ki ɗaukar matakan da ya kamata wayan na hufa su kumbe kwanto yan haka nan fasikanci na gare ku wata kullaha ku ji tsoron Allah wa yau Allah Allah yana karantar da ku yana sanar da ku kai ne wato ku ji tsoron Allah Allah ya karantar da ku da kai ne kun gani Almaji ko malami in yayi karatu yayi aiki da ɗan tsino nan da ya sani sai Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba amma in mutum yayi karatu da yawa bai aiki da shi sai ya mance ma da abin da ya sani haka nan abin yake Allah ya ce to ku dai ji tsohon Allah Allah shi ba ku ilimi da kai ne ku ji tsohon Allah wa kuma Allah Allah ya sanar da ku ya karanta da ku wato ya kara muku ilimi kuma da Abdul Aziz ya ce inda mun yi aiki da ilimin da mun ka sani da Allah ya gadar da mu ilimi wanda jikin mu bai yi ba inda mun yi aiki da abin da mun ka sani kuma wannan magana tabbace ba ta da shakka wannan magana tabbace duk ɗan almajirin da ya tsaya yana kwatanta da ɗan karatu ne idan wato ya ɗauki lokaci yana yi sai ya baka mamaki sai ka ji mamaki ne saboda ka, ku ji tsohon Allah Allah ya karanta da ku wallahu bi kulli shay'in Ali. Allah masani na da dukkan komai ya Allah ya man bi kulli shay'in Ali? ka taimaka mana zanubban mu duka Allah ka gafarta mana kuma ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka busan mana da damuwa da bakin ciki ka biya dukkan bukatu na alheri ya zan jalalo da ikira wa in kuntum ala safarin to an ce ku kawa shaida to idan kan tahiya kuke za kuna anguwa sai matsalar kasuwanci ta haɗa ku da kai da wani ya sayi gare ka ko ka sayi gare babu shaida walam tajidu katiban ba ku samu marubuci ba don ku ji balle ya rubuta to fara hannun makabuda akwai shi arab akwai jingina a karba ya sai suwa muku kaya na naira goma to ku ko ku ba shi kaya na naira hamsin ya riƙe jingina radda ya ba ku kuɗinku sai ku ba shi kaya ne to haka shi aka ce ma abin nan jingina da za ka ba su a ya yi ƙarhin da ka ansa don idan mutum ya baka yadin naira goma ka ba shi jingina riga naira goma ai in ba a yi sa'a ba sai shi biyan jingina ce ɗauki rigar ya ce ɗauki rigar to saboda haka jingina in an ka baka jingina to in ka a matsala ta kama ka ba da jingina ka an shi kuɗi to kuɗin da za ka ba su kayan da za a baka jingina an ka ka kuɗi sun yi kuɗin na yawa sun yi kuɗin yawa shi yasa aka ce sai ka ba da jingina a duk karɓa wadda da zuwan ku an ka ce ga kayan ka gawa ne Mun gama shi da kai ya ce ka ji kunji kunji matsalar kuɗi ta shiga tsakanin da shi ne ce ba ni jingina kwaddi bi kayan yana ce gaskiya na Tun da an san ba dan kwace kake ba ko mai kawo karar ka ba shi kashi ka ne kaza ba illa dai ga kaya ne an gani gare ka to an tabbata babu abin da yasa ka ba shi kayan nan sai don wani babban abu da ya faru tsakanin to kun ji umarnin jingina ke Hmm. kana damawa kai da kai ne kai da ka an shi zingina a aishi mashin ba zai komi yanka a shi inda dai jaki na inda jaki na to kana damar kawo shi inda jaki na saboda sai ka ba shi abinci in jaki na sai ka ba shi abinci amma abin da ya zan ba sai an ba shi abinci ba to ba a karɓa sai abin da ba sai an bashi abinci ba ba a wani da shi to in kuna kan tahiya ko an shi jingina fa ina amina ba dukun dan amma in sashin ku ya amince ga sashi to wala ya addal ladhi utmina amanatan to wanda an ka amince ma to ya bada amana ta wanda duk an ka amince ma an ka bashi amana to ya bada amana ta amana ta wala yattaqillaha rabbahu kuma ji tsoron Allah ubangiji ne wala mu shahada jama'a in dai an zo ga matsalar shaida in dai kun san shaida ka ku boye ta wa man yakatuma wanda ya boye shaida daga gan fa wa atiman qalbu shi mai babban zunubin zuciya ta yana wato zunubi ne na da girma duk zunubi an ka ce ya shahi zuciya to babban wallahu bai mata na aliman Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke yi ba wanda bai sani ba ya Allah ya alima ya kadir da iliminka da kuddata ka wallahu bai mata na aliman ya Allah wanda an masani da abin da muke aikatawa ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka kusan mana da damuwa ka gusar da bakin ciki ka warkar da mu daga dukkan ciruta bukatocin nan namu na alheri na koyi na da bayyane ya man ma na amal ya alimu bima na amal ka biya mana su lillahi ma bi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin sama da ƙasa duk na Allah ne gabar da yamma kudu da arewa duka na Allah ne abin nan da a cikin aljihunka na Allah in ya ga dama sai ya karbe in ya ga dama kuma ya ƙara mai yawa wayan taudu ma biya an busukum idan kuka bayyana abin da ke cikin kawunan ku auto kubu ko kun ka boye abin da ke cikin kawunan ku ya hasibkum bihillah to Allah zai muku hisabi wa ya gafiru liman yasha in ya muku hisabi sai ya gafarta mu wanda ya so ya gafarta mu wa adibu man yasha ya azaba ga wanda ya so ya azabtar wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai kudura ne ga dukkan komi wato komi da komi babu abinda da Allah bai sani ba subhanahu wata'ala ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir da kudurarka da abin da dukka ka so Allah da darajar sunayenka da ka madaukaka ka taimaka mana ka gafarta mana mu baki daya ka warkar da mu daga dukkan shiruta ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi amanar rasulu manzo ya yi imani duka kowa da kowa musulmi da manzo da muminai dukkan su muminai ne da manzo da sauran jama'a dukkan su muminai ne amanar rasulu manzo Allah Muhammadu sallallahu alaihi sallam ya yi imani kai ma ka yi imani Allah ya ce to wal mu'minun bima unzila ilayhim min rabbi ya imani da abin da aka sauka mai daga ubangiji ne wal mu'minun da mu'minai su ma mu'minai wato sun yi imani manzo ya yi imani su ma mu'minai wato sun yi imani kullun amana billahi kullun daga manzo har zuwa mu'minai kowannen su amana billahi ya imani da Allah wa malaikati ya imani da malaiku Allah wa kutubi ya imani da littafin Allah wa rasuli ya imani da manzannin Allah kuma kowanne da manzo da mu'minai kowannen su ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba mu bambanta tsakanin guda daga cikin manzanni ne mu ce mu yi imani da wasu manzanni ba mu yi imani da wasu ba to mu ba mu cewa haka nan wato la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na da manzo da muminai duka sun ce Allah mun ji ka ya Allah uwa da ana komai mun yi da'a ga kiraka ya Allah da manzo da muminai kowa ya faɗi wannan kalma ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo ne Allah bai na ahadin min rasuli, kuma kowannen su ya ce mu ba mu a tsakanin guda daga cikin manzanni ne wa qalu nawa da ana kowanne da manzo da muminai kowa ya ce mun ji kiraka ya Allah wa da'ana mun yi da'a ga kiranka ya Allah gufranak ya Allah muna neman gafararka rabbana ya ubangiji mu wa ilaikal masir makoma gare ka take baki daya wannan kun ga addu'ar mu'minai kenan da sauran jama'a Layukalla sai Allah ya ce to tun da sun yi imani layukan Allahu nafsan illa wasa Allah bai azama rai sai aiki wanda taka iyawa duk abin da kaga Allah ya ce ku mutane ku ya san kuna ya shi to ba mu dora marai illa wasa sai abin da taka iyawa laha ma kasaba ita rayuwar nan duk aikin da ta aikata na alheri ya tabbata gare ta wa alaiha maktasabat kuma duk ɓannar da ta aikata ta tabbata gare ta in sun yi aiki na kwarai sakamako ne ya tabbata gare su in sun yi mara kyau sakamako ne ya tabbata gare su kuma su muminan sai suka dawo suna koyon addu'a rabbana a tu'akhizna in nasina ya ubangijinmu in mun yi mantuwa mun kai laifi kakka kama mu da mantuwar in mun yi mantuwa mun kai laifi kakka kama mu da da mantuwar awa ka dana ko in mun kai mantuwa mun kai kuskure kada ka kama mu da da kuskuren nan kun gani anan wato aya ta tabbatar Allah subhanahu wata'ala bai kama mutane da kuskure da mantuwa Kamar wanda yake cikin hadisi inna Allah jawo al ummati alkada wa nisyani wa masukuri huwa alaihi hakika Allah ya yahi ma al'umma ta kuskurenta alkada kuskurenta wa nisyani da mantuwarta wa masukuri huwa alaihi da abin da aka tilasta su gare shi idan mutum mancewa ai ya sha giya ba a yi mai hukunci don ba da ganganna ba idan mutum ya kuskuren baki ya ce diyar ga tashi ya aura maka ita ta zama ta zama matakka sai in ka saki in ba ka saki ta zama ta kuskuren baki na yayi amma ta zama matakka, ko da ko yau aka yi ta ana cikin nishadin haihuwa ya dade bai haihuwa sai an kai magana sai ka ba ne ita baka ba aura mai ta ce na aura maka ita to ta zama matakka sai ka riƙa yi kana kawo ziyara ga iyalinka kana a kai maka su gidanka a hadisi ya ce salatun jaddu hunna jaddu wa kazlu hunna jaddu الطلاق والإتاق الطلاق wani ka. abubuwa uku gaskiyarsu gaskiya na kuskurensu ma gaskiya ne gaskiyar su gaskiya na kuskuren su ma gaskiya ne a dalaku wal itaku da saki da yan tabawa wanne kawo da aure waɗanda ko da mantuwa ko da kuskure kacce ka sake matarka inda an samu shaida ta sake ko da wargi kacce ka yan tabawanka iyayen to saboda haka waɗanda abubuwa kulawa aka yi da su a rika kulawa da su don a daina magana ga waɗanga abubuwa ba a magana da su abin da a auku cikinsu da gangan da gaskiya da gangan da hukuncin da gangan gare shi rabbana ya allah mu. la ta akhina in fina kakkakawa wa in mun kai kuskure wato idan muka aikata kuskure to Allah kakkakawa kama mu da kuskure amma mu dai da ganganci amma kuskure babu wanda ya wuce kuskure saboda haka muminai na muminai da manzo da muminai suna roƙo Allah kai ya kama su da kuskure idan sun aikata dukansu sun yadda a yi musu lahi in sun aikata sa'o amma dai kuskure ka a kama su da shi sai dai na ganganci Allah ya ce ya yadda su mutane wannan lokaci da Allah ya waga maganar su sai Allah ya ce ya yadda laha ma kasabat wannan abinda ta aikata na shari yana nan gare ta wa alaiha maktasaba to abinda ma Allah ma kasaba abinda ta aikata na alheri yana gare ta za a ba ta sakamako na shi wa alaiha maktasaba abinda ko ta aikata na sabo zunubi ne ya tabbata gare ta rabbana ya ubangiji malatu akhizna kakka kama mu in nasina idan mun yi mantuwa mun kai laifi aw akadana ko kuma mun kai kuskure duk wanda ya zo wajen aikata wani aiki ya yi mantuwa ko kuma bai mance ba ya tahi shi sai ya samu kuskurewa hannu ne ya gwabce sai ya ba daidai ba annabi ya ce to Allah kakka kama mu da wannan laifi rabbana ya Allah mu. wala tuhammilna ma la taqata lana bi kada ka kama mu da abinda ba mu da iko da shi wato kada ka kama mu da abinda ba mu da iko kun ga abinda ya shahi zuciya dan adamu bai da iko akan zuciya Allah shi ya mallake ta da yawa za ku ga mutum bai son abu ya imani da abu kaza haram ne amma sai ka gane shi ya mance shi na aikatawa to mantuwa ta to wannan duka Allah ya yi rabbana ya Allah ubangijinmu abin nan rabbana ya Allah ubangije mu wala ta hamilna ma la taqata lana bi kada ka dora mana nauyin da ba mu da iko gari shi hmm wala ta hamal alaina isran kama hamalta wa alal ladina min qawlina kaka dora mana kaya masu nauyi kamar wanda ka dora da na gabanin mu rabbana wala ta hamilna ma la taqata lana bi ya Allah ubangiji mu ka dora mana kayan da babu imani kaya ya an ka dora ma wa'anda kaka iman sai ka wahala amma dai kana kai su amma ya an ka azama wa'anda ba ka ima to nan na ha yanzu mutum na yin riba to in jarrabawa ta an kai mai ga addini wanda bai yi mai lana ko ba kari to shi na suka addu'a ka a jarrabe su da abin da ba su iya ba lalura wagga ta duniya abinda ya sa kun kaga wasu na lalacewa ana ta karatu tare da su kullum kullum kwana biyu sai ka ka daina ganin kowa daga cikinsu lalura ta sun ka azama kansu ma lada kata lahon wadda ba su iyawa ba su da iko gare ta mutumin da ya kamata naira dubu na goma sai mai kwana goma ya samu naira dubu ya ce ko isa sai cewa ne ba su yi baka suwaran shi da ka ce wani da murtala naira ɗari yau ya ga dubu goma gaba ɗai ko ce wani ba su isa ba duka sha'awan nama ne kai to kun ga wanga in azamai an kai in mata gare wadda ta azamai abinda bai iyawa to tana da laifi in shi na ya aza maka ne abin da bai iyawa yana da layi don bas zai daga nan baya zai koma sai ka da ɗaya makaranta baka gane ba yana wurin da tsore kaka za a ci daɗi sai ka da ɗaya masallaci baka gane shi ba ana can wajen da don a ci daɗi sai ka yi ta nema ne baka gane shi ba shi yasa kun ga malamai na cewa macen da ka aza mijinta ya ce wannan da bai iyawa ta shiga cikin wannan aya innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahu azabu jahannama azabu al hayya macen da ka hitinan mijinta sai an sai mata shadda iri kaza sai an sai mata laifi iri kaza kuma bai da abin da zai sayi nai ta hitinai sai ya ta ya ciyo bashi kwana biyu a dau gaba gabanta a dole baci ne babu abin da za ta yi a ce mai mace amana ka in ga ka san na marayi na kasai sai su kuma ka kibiya to ni kaka ne gaba gare ta to ta yi ta na muminai to la azabar shadidu wala azabar harika. ai da shi da ita don muminan na san don musulmai ne yi. shi da ita don musulmi na su ta to don ku kula da irin wannan kuɗaɗi matakin da kuke ɗauka ko yanzu mutum abin da aure zai yi an ka aza mai lura da gidan masu aure masu ɗaya an ka aza mai lura abin da bai iyawa an ka ce sai ya yi shi kuma har ka ga ta yi nisa bai iya bana auren da an ka aza mai lalura ja musu na fata fatar abubuwan jina wa rubu yana shi sun malam ya tubu falahun azabu jahannama walahun azabu harika to abubuwan sai an rika bi an rika bi gwargwadon iko ana dan diddiba ana dan gyaggyarawa in ba haka nan ba sai a zuri ko da aka lura an shiga ƙasa kwarai ba a yi hitowa saboda haka akwai buƙatar kulawa wa anna ya Allah kai mana rangwami, wa gafir lana ka gafarta mana warhamna kai mana rama tsakanin gafara da rangwami da rahama akwai bambanci ya yi kana shagon mutum matsala ta faru tsakaninka da shi abu na harko da aka nema rangwami. ya yi rangwami tun da kaci mai kaya idan an ka ya yi rangwami sai a dawo geye na biyu rahama to a dakatar da rahama sai a dawo gehen gafara a ce to shi ce ya yahe komi da komi ya gafarta ke ya yahe komi da komi ya ce eh, ya ce to rahama mai an rahama a bashi cikin kayan ya ci gaba da koma ibarsu in kace in kace na dai yahi mai wa'ancan amma bai da ya dawo ba to ka ya gafarta mai amma baka sa cikin rahama ba shi yasa ku gani Allah na gama gafara da rahama wallahu ghafurur rahim bayan ya yahi malahin da kai kuma ya kada ka gidan daɗi rangame da gawara sun yi kama da juna amma dai ba su zama gudawa amma sun yi kama da juna don daga rangwame aka tasowa sai a hada ga gawara ita an ka gama da sha'anin gawara sai a iso gida cikin rahama shi to kai muna rahama an ta maulana kai ne majibin sha al'amarinmu alaikawa mai kafiri ne ka taimake mu akan mutane kahirai ya Allah mai bisa mai ƙasa ya Allah mai gabar da yamma ya Allah mai kudu da arewa ya wanda kayan kowa na shira ya wanda adda iko ga dukkan komi maroƙe ka da albarka wannan sura suratul baqara ka gafarta mana zunubanmu ko roƙe ka da albarka suratul baqara ka warkar da mu daga dukkan cirutar da a cikin jikin mu duk wani rashin lahiya da annan cikin jikin mu na boye da na bayyane mun roƙe ka gafara Allah ka gafarta mana ka gutan mana da damuwa karama da babba itina da tashi hankali da tsoro da hirgita duka gutan mana da su talauci da tsiya da rashin abinci ka gutan mana da su ya Allah takaicin juna da hasadar juna ka gutan mana da su kuma ka yi mana jagora ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shiri kamar ya kulla masu yi mana kullin shiri da na tare da mu da na nesa da mu duk Allah ka san su kai mana maganin su Allah kai mana maganin su kuma ka hana musu nasara da albarka sunayenka duk shirin da sun ka kulla babu wanda baka sani ba Allah kai mana kariya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu to da albarka suna yanka Allah ka ba mu ikon kwana ƙarshen suratul baqara wato ni ina son suratu baqara ita suratu baqara ko tsoro ka ji ka ja ayoyin nan na ƙarshen ta to Allah zai baka kariya da tsaro ga duk abin nan da kaka tsoro ko mina kun ga amana rasulu idan ka jaye ta kabda kaji tsoro ka ja ta to Allah zai baka kariya da tsaro idan kana yawaita karanta ta har da basira sai ka samu sai ka ƙara basira sai ka ƙara gane karatu kuma na ce wani ba su ƙarewa in shi yasa ina son surutu bakara ha to in kana karanta surutu bakara ce wani ce wani bai ƙarewa babu radda aka tawa a ce ka ce babu don an ka ce kawo kana ce ku an sa hoga taho duk ka shiga gida an ka ce kawo kana cewa gashi babu radda za a ce maka kawo baka bayan bayan dai ka rike suratu baka shi yasa ni wannan sura ina son ta don ana samun to mai dadi da ita tawayi ko ana samun yadi mai kyau wanda ya higizna yadi mai ɗan karen kyau wanda ya higizna hulla ko ana samun wanda ta hiƙubbe kaga bakaran kana karanta ta ana samun hullawa da ta yi ƙubbe ƙubbe guda goma sai sun mutu tana nan daram to kunga yanzu wannan irin wagga surawa ka wasa da ita Ainihi shi yasa ina son suratul bakara kuma ranar kiyama ta shiga gaba ka ta, sai aljanna in ta shiga gaba ta tawo inda kake ta shiga gaba kana binta ba ta kwara sai aljanna to kun ga ta hada duniya da lahira ko shi yasa ni ina son suratul baqara gaskiya kuma ina son kowa shi iya akalla karshen nan nata lillahi ma fi samawati zuwa karshe ina son kowa ya iya harkon nan nata daga alif lamin zuwa muflihun ina su kowa ya yi kusan tsakiyarta daga ayatul kursi zuwa ƙarshen Allahu waliyul ladina amanu ina son kowa ya iya wa'annan kuma ya rika karanta su tsakiyar gida ne kowa ina son ya iya su kuma ya rika karanta su tsakiyar gida ne ku karanta su tsakiyar gidan ku ga abin da zai auku cikin gida. za ku ga mamaki ku karanta ku ga don haka idan kun gane to mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam mai gida a mai salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam wato ni ina ba mai gida na salati wato wani irin dadi na kaji shi kai amma ku sai in ga wani ka ga wani annabi ma ya kai ka wasu ba su so mai gidan mu wasu ba su so mai gidan mu to kai wanda ka so mai gidan mu yake jan ana salati ne kuma shi kwana mai son mai gidan mu ka wasu kan gaskiya dai ba so mai gidan mu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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Allah mun roƙe ka da albarkar talatin na da mun ka yi, وبأننا نشر أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله muna roƙonka dukkan gunubban mu Allah ka gafarta mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana dukkan rashin lahiyar da cikin zukatan mu Allah ka warkar da mu dukkan tsoron da muka ji ka ba mu aminci gare shi dukkan wata higita kai mana maganinta dukkan damuwan mu kai mana maganinta aljanna ko ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin ka. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga duka azabobin ka Ka shirya diya ka shirya iyali ka shirya zuriya ka gafarta musu ka ɗaukaka su ka al'amarin al'amarinsu ka girmama su ka girmama al'amarinsu da mu da su ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu وإليك يرجع الأمر كله ونسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله